Tambaya ta sha uku, menene farkon abin da aka fara yi masa wahayi da shi? Amsa, mafarki na gaskiya. Ya kasance baya ganin mafarki, sai ya zo kamar bullowar asuba.